Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan wannan ne zuwan ki ko zuwan ka na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku rinka samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na shida wajen da. Haka Hakanan ana son uzuri a rayuwa ki saurare shi rahama domin ya fitar da ke duhun da kika shiga a wannan lamari sai ku kasance tare da ni aisha musa domin jin ci gaban labarin bismillahi rahmanir rahim Ni shiru ina ta kuka na ta kuma goge mini hawaye ta ce dan allah ki saka wa zuciyar ki salama tunda aka fara dan barwar nan bamu ce uffan ba ni da mahaifinki kuma ba wai dan mu da abin cewar bane ba ko ba mu damu da abin da yake faruwa ba a'a muna jiran mu ji cewar ahmed din ne domin kar mu yanke masa hukunci cikin rashin sani haka ma mutar rika rarrashi na har ta samu na fara kwantar da hankali na. da kanta ta saka ni a gaba sai da na ci abinci a washe gari kuma sai ga babin wata takaddamar ya sake buɗewa sakamakon kawo kayan lefe na da aka yi wanda ko ba zawarar da aka raina wa ajawali ba za a kai mata irin kayan ba gaba ɗaya komai da komai kama daga atamfa har zuwa kayan bacci a abu guda goma sha uku ne kuma lalatattun kaya masu bala'in arharabas na gaske takalmi ko guda biyu ne kacal wanda a kiyasi bai hau da ɗari bakwai da hamsin ba sai wata jaka ko jalalliya guda ɗaya tal sai shirgin kayan kwalliyar da basufi ka jera su akan madubi ba yan kaɗan shikenan abin da ke cikin lefen babu wani abu bayan hakan hatta akwatin da aka zubo kayan yan hannu ce ba sabuwa ba saboda duk a kojala take yan uwana dai ba baka sai kunni wannan ya kalli wannan wancan ya kalli wancan to fa sai wani cece ku can ya fara tashi kowa da abin da zai faɗa a wannan lokacin sai hankali na ya kuma tashi musamman da naga kayan auren na zurfafa cikin tunanin dalilin da ya sa Ahmad ya shirga mini ƙarairayi na rika tuna lokacin da yakan bani labarin irin kayan da yake saya a Abuja yana tarawa domin lefe wani zuban har abubuwan da ya saya yakan nuna mini a wayarsa idan ya zo wurina amma ya aka yi lefen ya gare a haka Ni ba arzikinsa nake so ba domin na san talaka ne na zaɓe shi a haka, to amma menene amfanin ƙaryar? Me yasa ya rufe ni? Abu goma da ashirin ya haɗe mini. Saboda a gefe 'yan uwa da dangi sun addabe ni suna ta faɗar maganganu. Abu ya yi mini zafi babu mai kwantar mini da hankali sai iyaye na. Duk dan na samu natsuwa a daren ranar mama haka ta janyo kayan lefan ta dinga ɗagawa tana yabawa. Idan ta ɗaga atamfa guda sai ta yi murmushi ta dube ni ta ce, kai wannan atamfa daga gani mai tsada ce dan za ta yi dubu goma amma za ta yi miki kyau rahama ta daga wani yadi ta ce kai wannan yadin zai hau da dubu sha biyu fa gaskiya ya yi kyau ya burge ni na fahimci duk dan ta kwantar mini da hankali take yin komai sai na yi murmushi kawai ina jin matakar kaunar da tana ratsa ni uwa kenan mai son kwanciyar hankalin 'ya'yanta ina kunsha a ɗaki kamar mai takaba ana ra kwana biyu a fara gudanar da bikin maimunata ta shigo a karo na uku bayan zuwanta da ta yi sau biyu ina korarta ta laɓe daga jikin ƙofa tana magana a sanyaye da rawar murya anti rahama don allah ki fito tun ɗazu yana tsaye a cikin rana ke kawai yake jira wallahi anti rahama baki ga yadda ya rame ba kuka ma ke yi yanzu yana ta haɗa ni da allah domin ki daure ki fito na yunkura a zafafe domin na tafko mai munata na wanke ta da mari akan takurar da take mini wai sai na fita wurin ahmad wanda ya shafa kusan awa biyu cir a waje yana zaman jira na ba tare da na fita ba Mama ba ta nan ta fita akan karasa siyayyar wasu abubuwan da suka shafi sabgar bikin. Maimuna tana ganin na miƙe a fusata ta juya da gudu ta fice domin a yadda nake jin zuciyata a harzike idan ta shigo hannuna ta san sauran. Na koma na kwanta kan gado ina rantsa na. Haka kawai na ji bana son ganinsa bare na ji muryarsa. Gani nake duk abin da zai fito daga bakinsa wata karyar ce zai sharara mini. Na san Ahmed yana mini wata irin fitinanniyar kauna tamkar ya lashe ni. kuma nima ina son sa ina ƙaunarsa amma ƙaryar da ya yi mini ta fara saka mini shakku cikin tarayya ta da shi babu irin kiran da bai mini ba na ki gawa ya riga turo mini yara don su kira ni ina fatattakar su haka ya kwashe tsawon lokaci a wurin har yamma ta yi abba da kawuna suka dawo suka tarar da shi yanayin da suka kan shi a hargitsa sai ya ba su tausayi har ɗaki abba da kawu suka biyo ni suka riƙa rarrashi na daban baki akan na fita na saurare shi Rahama ki yi wa wannan bawan Allahn afuwa ki fita ki saurari uzurinsa. Abinda kawuna ya ce da ni kenan da ya ga ina ta kuka. Abba na ya share mini hawaye ya dauko hijabi na ya bani na saka. Ya riko na ya fito da ni harabar gidanmu har inda Ahmad ke durƙushe ya haɗa kai da gwiwa. tunda da na zo ya mike cikin rawar jiki yana ta faman kallo na yana da zuciya. Bayan Abba ya koma ciki shi kuma ya matso gare ni sosai har ina jin hutun bugun numfashinsa. muryar da ya amfani da ita wurin ambatar sunana sai da ta kassara gaban jikina mamina ya ambaci sunan haka a jere ya fi sau goma ya ci nasara a kaina domin kasa jurewa ne har sai da na ɗago idanuwa na da ke zubar da hawaye na dube shi duban da ya sake janyo gudun hawaye na a sakamakon yadda naga ya zabge da wata irin rama tamkar ba shi ba na kawar da kai ina ajiyar zuciya hawaye na sake balle mani dan Allah ki yafe mini mami na ba sai ya kasa karasa maganar saboda wani azababban kuka da ya kubce masa ya haɗa kai da bango yana wani irin kuka da ya tayar da tsigar jikina sosai kukansa ya rika taɓa mini zuciya na rika sharar hawaye ni ma. ya fi ƙarfin minti goma yana kuka ina jin sabance masa kanzil ba har dai ko gajiya yi da kukan sai na ji ya fara sassautawa yana ta sakin ajiyar zuciya daga nan kuma ya murje idanuwan sai waiwaye ni a hankali da idanuwa jajir don Allah ki yi haƙuri ki yafe mini kin ji mami ya ambata da rawar murya kamar ya kuma fashewa da kuka sai lokacin na iya furta abin da ke zuciyata mai yasa kai mini ƙarya bayan na yarda da kai ya girgiza kai tare da rintsa idanuwa yana dafa kai na rintse da Allah ban miki ƙarya ba mami kuma ba na fatan na yi miki har abada na fara yi masa wani irin kallo na karkara yana mini hankali Ƙwallata ta ciko idanuwansa ya sha da ya kuma matsowa dab da ni ya ce ki yarda da ni ki amince da ni zan iya rantse miki kuma na dafa alkur'ani akan cewa duk abin da na faɗa miki a baya gaskiya ne kuma duk abin da ya faru a yanzu ba da sani na bane sai bayan komai ya taɓe na san komai kawai ba ni da yadda zan yi ne akwai abin da ya yi mini katanga daga ɗaukar mataki akan abin da ya faru na saki ajiyar zuciya na kalle shi muka tsira wa juna ido yana ta maraidaice mini fuska na hana zuciya ta tausaya masa na fara kalubalantarsa kana ji ko da ni da kai aure za mu yi wanda nake fatan ya dore har abada mu zama mata karama takalman kaza kana ganin tun yanzu idan muna boye wa juna abubuwa tafiyar za ta yi kyau kuwa ka yi nazari kan magana ta ni yanzu abin da nake so na sani shine me ya kawo sauyi a komai ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya har lokacin idanuwan sana kaina sai da ya kasa da kai sannan ya fara magana cikin sigar rauni mami ni ban san me zan ce miki ba a yanzu an riga an cutar da ni ne Duk abubuwan nan da suka faru kar ki dubi komai abu ɗaya za ki duba ki kalle ni a matsayin maraya wanda ba shi da uwa. Wadda za ta tsaya masa akan komai nasa mai uba talaka wanda ba shi da muryar da zai faɗa domin aji mai ‘yan uwa da ba su isa komai ba wanda baya takama da komai sai Ubangiji. Kuma Ubangijin nake fatan ya isar mini ga duk yadda ya zalunce ni. Maganarsa ta ratsa lahirin jikina duk da ban fahimci karatun kurman da yake mini ba. amma wasu maganganun nasa na ɗora su a sikeli na tantancewa. Bayan ya ɗago ya kalle ni idanuwa cike da hawaye ya ci gaba da cewa, Ni dai fata na karki guje ni, karki juya mini baya, ke nake kallo na ji daɗi mami. Duk wani abu da zai faru, da ni da na tuna ina da ke a duniya ta damuwa ta mafi tsoka takan zaftare. dan Allah ki yarda da ni ki yi hakuri mu yi auren mu komai zai daidaita na yi miki alkawarin baki kulawa fiye da tsakanin ki zan miki komai zan gatanta ki zan zama garkuwanki ina son ki mami dan Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kar ki fushi da ni sai na rasa yadda zan yi da shi saboda yadda ya kalallame ni ya gamin magiya da roƙo na Allah da Annabi ni na san Ahmad yana masifar sona da ƙaunata ni ma ina masa ƙaunar da ba zan iya da zan iya zama da shi a duk inda Allah ya nufa na ni da shi. Kalaman da ya rika karanta mini suka gusar da haushinsa da nake ji a raina na bashi tabbaci akan shi kenan komai ya wuce. Tunda har ya rantsi da Allah akan ba ya yi mini ba sosai ya ji daɗi ya rika godiya yana kwaso mini sambatu. Insha Allahu sai kin yi alfahari da aure na mami ni ba ba ne. zan nuna miki halacci a bisa zaɓata da kika yi cikin dubban maza. Haka Aka ci gaba da shagalin biki na babu wani armashi saboda kowa jikinsa ya yi sanyi. Da yawa daga cikin dangi na auren ya fice masa gwiwa ne. Masaratun da Ahmad din ya biya mini nan take abba na ya ce da ni. Wallahi rahmatullahi ban hango ƙarya ko munafurci ga wannan bawan Allah ba. Duk yadda aka yi dai akwai wani abu da ya faru kuma na san ko za ki san shi. Ke dai ki ci gaba da kyautata masa zato. Allah ya tabbatar da alkhairi kan aurenku ya baku zaman lafiya. Ƙwarin gwiwar da abba na ya bani kenan har na ji kaso mai damuwar da nake ciki ya yaye. Duk wani kuɗi da ango ke bawa amarya domin ta yi gyaran jiki da kitso da kunshi ni dai Ahmad bai bani. Haka nan kuɗin da zan yi walimar bikin da gawaye na sa'adatu da ta zo daga Kano ta tarar da abin da yake faruwa tamkar ta rusa ihu. Ta riƙa jaraba da masifar wannan wani irin aure ne zan yi komai a tsiyace. Haka kawata Asiya ma ta rika masifa akan Ahmad ya bata mamaki bata taɓa tunanin haka zai yi mini wulakan wulaƙanta aurena ba. Ni dai duk jinsu nake ina ta addu'ar Allah ya ci gaba da bani haƙuri kuma ya aure. Domin na tattara na bar masa komai shine ya san daidai. Iyayena ne suka mini komai hatta suturar da zan saka a bikin su ne suka ɗinka mini tunda na lefan ba kaya ne masu kyau ba. Mama ta saya mini sarƙa da duk wasu kaya na ado na gani na faɗa haka nan ta tanadi duk wasu abubuwan da ta san tarrabawa rabawa ƙawaye na. Ta biya kuɗin gyaran jiki da lalle, da gyaran gashi aka yi mini komai ba tare da ko sisin Ahmad ba wanda ban san dalilin sa na bayarwa ba sosai mahaifiyata ta yi namijin kokari a bikin nan ta yadda ko ta kulle kofofin da mutane da yawa ba san abin da ke faruwa ba abbana ya tanadi kayan gara mai matukar yawa wanda maganganu suka yi yawa akan ba za a kai kayan garar ba saboda su ma dangin ango babu wata tsiya da suka yi ko irin kuɗin nan na kamo ba a kawo ba abba na ya ce ba za a yi haka ba ni don allah ne ba don wani abu nasu ba a lokacin ne kwatsam sai ga aliyu ya zo har gidanmu kamar yana da masaniyar cewa cikin shagalin biki na ake tun daga garin su garki yawan ko kafa sai gashi kuma na fita muka gaisa inda na shaida masa halin da ake take har kwallaye sosai na rashin sa'ar mallaka sa na rika bashi hakuri domin ya bani matukar tausayi ya goge hawaye dube ni ya ce na hakura da ke rahama tun da Allah bai kaddara ke rabona ba ce Ina miki fatan alkhairi Allah ya baku zaman lafiya ina son ki amma babu yadda zan yi tunda Allah bai kaddara ki zamo matata ba Ni ma na share hawaye ina tuna kaunar da shi ma ya nuna mini wadda a makaranta kowa ya san da ita har ake ganin dacewar mu saboda duk mun kasance masu kokari da mayar da hankali Haka muka yi sallama ya tafi duk jikin mu a sanyaye Haka aka gudanar da shagalin bikin salam ni dai na bar wa Allah komai na saki jikina an yi sha'ani nan ba ni da sukuni saboda yadda Ahmad ya takura mini da kiran waya. Motsi kaɗan sai kira kuma da na ɗaga haƙuri kawai yake bani akan yadda na ga abubuwa wai in yi haƙuri komai zai wuce kamar ba a yi ba. Ranar Asabar ne aka ɗaura aure na da Ahmad akan sadaki mafi kankanta sannan biki ya ci gaba da wakana. Inda wasu daga cikin dangi na suka tafi can garin auyo inda zan zauna suka yi mini jere da iyaka yadda aka tabbatar za su shiga ɗakin. hatta kusar da za a kafa labule sai da suka sha matakar wahala ƙasa ta cika musu idanu kafin ta kafu da an buga za ta faɗo ƙasa ta zubo sa'adatu har kuka ta da ta ga muhallin da zan zauna ta rabka tagumi tana kare wa ɗakin kallo takaici kamar ya kashe ta sai dai babu yadda za ta yi Hankali na bai fara tashi ba sai da na gama gariba ta gabato ana shirin tafiya kai ni gidan aure a wannan lokacin ne na fara kuka tamkar raina zai fita kukan da sai da na raunata zuciyar abba da mama su ma suka rika hawayen rabuwa da ni sai dai duk da haka abba na ya daure ya yi mini nasiha a kan biyayya ga miji mai shiga jiki haka ma mama mun kulle a ɗaki daga ni sai ita ta karantar da ni abubuwa masu yawa da suka ƙara karya mini zuciya na rungume ta ina shirgar kuka a haka da kyar aka fita da ni daga gidanmu zuwa wurin motocin kai amarya guda biyu jal da ahmad ya aiko da su duk da kaina a lullube yake cikin motar kai amarya amma kunnuwa na suna jiyo mini yadda masu rakan ɗaki na ke ta sakin tsaki da sakin maganganu kala-kala A kan yanayin garin kaf garin duka da kwalta ba tafi uku ba tsakanin garin da garin mu akwai yar tafiya mai tsawo a haka muka isa gaban katon gidan kasar mai kewaye guda takwas a ciki kafin ka ce mai yaran garin sun furfuto sun kewaye motocin da muka zo da su kaina a rufe ina kuka ina ta jin yadda masu kawo ni suke ta ta'alliki a kan garin wai gine-ginen ƙasa sun fi yawa sosai gidaje masu ginin bulu tsilli-tsilli ne gidan da zan zauna kuwa gaba ɗayansa ginin ƙasa ne da aka shafa wa farar ƙasa a kewayen da zan zauna a tsakar gidan akwai fili sosai wadda jar ƙasa ce ba siminti ba ƙawaye na kewaye na yana kallon ƙofar shigowa sai kuma ragowar kewayen wanda ya haɗa da na matar babansa da na yayarsa wadda mijinta ya rasu take zaman gida da yara marayu da kuma wata yayar tasa da take zawarci duk ubansu ɗaya da Ahmad ɗin. Sai ko matar yayansa da suke uba ɗaya sannan matar kawunsa da kuma kewayen wata yayar tasa. Haka aka miƙa ni ɗaki na kowa dugum-dugum ƴan ƙauye suka cika ɗakin tab ƴan ganin amarya. Han dangi na suka rasa gun zama garin turereniya har labule ya rubto, daman bai zauna sosai ba. Nan kuwa sai jaraba take yi, tana faɗin. Gida kamar gidan biskit sai marmashewa yake yi don bala'i, kusa ma ta ƙi zama, nan ta rika kaɗa yaran sai da suka fita aka ba wa dangin miji amana ta, waɗanda suka rika godiya suna washe baki sun ga uwar garar da aka haɗo ni da ita. Faɗi suke, o amarya ke ya ƙayin yi, ina kusa da sa'adatu banda sakin tsaki da su babu abin da take yi. ganin dare yayi dangi na suka mini sallama da sunan za su juya muka runguma juna ni da sa'adatu muna kuka da kyar aka raba mu Anti Zulaiha ta rika rarrashi na tana goge mini hawaye tare da faɗin ki yi hakuri rahama Allah ya baki ikon cinye jarabawar ki karki damu gobe ma za mu zo tunda su dangin Ahmad a gobe ne za su yi nasu bikin karki damu kinji na gyaɗa kaina ina ta hawaye ina ji ina gani suka tafi suka bar ni ne kadai a cikin ɗakin zuciyata ta yi kunci matuƙa da gaske ban ƙara tabbatar da lalle na shigo ƙauye ba sai da Ahmad ya bayyana da gayyar abokansa a iya yadda suke magana cikin kankan ba na tabbatar da ba su da wayewa ko kaɗan shi kaɗai ne mai wayewar da ba za ka taɓa tunanin ma daga garin ya fito ba saboda komai nasa daban ne kyakkyawa ne ajin farko mai ilimi kuma ɗan kwalisa suka gama hauhamar su ko tari ban yi ba duk yadda suka so su ga fuskar amarya ko muryata ba su samu ba shi ma ahmad ɗin bai ba su fuska ba don ko magana bai cika yi ba har dai suka yi mini sallama suka miƙe abc ya raka su ba karamin kuka ne ya so kufce mini ba amma na matsayi na shanye na rufe baki na rufe har ya raka su ya dawo ɗakin inda nake zaune a kan gadon a gaba na durkushe a kan gwiwoyinsa tare da kwantar da kansa kan na yana soke wata wahalalliyar ajiyar zuciya can na tsinto muryarsa da ta yi rauni sosai yana cewa allah kai ne allah wanda yake tallafar bayinsa ya samar masa da jin daɗi ina godiya gare ka sarki na da cire ni daga maraicin da ya baibaye duniya ta ka bani mamina a matsayin matar aure na Allah ka sa sunanta yi tasiri domin ta kasance rahama a gare ni sai a lokacin kukan da nake ta rikewa ya kufce mini wanda shi ne ya janyo hankalin Ahmad ya fara wani irin motsi yana dagowa har yayi nasarar rungume na tsam a jikinsa ina shirin tafiya wata duniyar na tsinto muryarsa da take wani irin sarkewa da shasheka yana faɗin Mamina na dan Allah ki bari Ban san duniyar da na tafi ba a lokacin da Ahmad ke yin yadda ya ga dama da ni. Mun ɗauki tsawon lokaci cikin yanayin da babu abin da ke tashi a ɗakin sassaukar numfashinmu da ajiyar zuciyarmu da bakinsa. Ya riƙa bauta wa fuskata wurin ɗauke hawayen da ke kwaranya daga idanuwa na. A cikin mamayar da ya yi mini kuma sai garin saman cinyoyinsa babu ko da mayafi a jikina. Tunda na tashi a rayuwata ban taɓa riskar kaina cikin wata fitananniyar kunya ba kamar lokacin. jikina mazari ya rinka yi tamkar wadda zazzabi zai kama ko yan uwana maza da suka kasance maharamai na ban taba hada jiki da su ba dalilin tarbiyyar da ta ratsa jikinmu amma yau gani a jikin babban mutum yana yin yadda ya ga dama da ni duk yadda na so na zame ki yayi yana rike da ni yana wani irin cusa kansa cikin wuyana da ya dauki dumi shin da naji a wuyana ya tabbatar mini da hawayensa ne ke zuba duk yadda na so na zame jikina ban samu dama ba Rike yake da ni kam ina sake nutsa kansa cikin jikina. Da kar ya iya fisgo magana cikin shasheka mami na ɗan tsaya mana. Daure ki bar ni na samu natsuwa, tsab na lafiya a tsakiyar kirjin shi saboda na san karfi na ba zai kwace ni a lokacin ba. Mun fi minti biyar a haka yana ta ajiyar zuciya har ya samu natsuwa ya dago ni daga jikinsa. A hankali ya tallafi kumatuna ya rike ya tsira mini idanuwa a yayin da na rintsana wa idan domin ba zan iya kallonsa ba. Jikina babu inda baya rawa, hutun maganar sa na ji kawai akan fuskata. Ina ma zaki iya bude idanuwa ki kalle ni domin a cikin su ne zaki ki hangi sallar farin cikin da nake take a yau. Tabbas duniyata ta yi haske rayuwata za ta ci gaba da kyautun da ta samu ta goma shi da ke. Irin waɗannan kalaman ya rika furta mini da suka sake karar da ragowar kuzarin da nake da shi. duk yadda ya so na saki jiki na kasawa ne domin a lokacin zuciyar da ke damfara kirji na cikin matakar kunci take kuka na rika yi sosai na rabuwa da dangi na da iyayena duk wani rarrashi wanda ya san zai faranta raina sai da ya yi mini shi da jikinsa da kuma bakinsa a haka da kyar ya samu na shiru yana ta lallaba na kamar kwai ya shigo da kaza irin wadda al'ada ango kan shigo wa da amarya a daren farko kuma nima na ba ayaran amarin da ba sa cin wannan kazar domin ni ba ni da natsuwar cin komai a wannan lokacin. Duk yadda ya yi domin na ci ban ba da ya takura mini ma kuka na sake fashe masa da shi tilas sai haƙura jiki na rawa ya hau aikin rarrashi. To mai saurari, bari mu dakata anan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.